danna subscribe sannan sai kuma a danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkamu da sake kasancewa a wannan channel nami albarka na Hikima TV. Ga waɗanda ba su yi subscribe ba muna roƙon da ku danna mana alamar subscribe sannan sai ku danna wannan alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye mu a koda yaushe. sannan kuma ku duba about na wannan channel namu mai albarka domin kuma samar muku da facebook page da kuma whatsapp group wanda idan kun shigo za ku iya biyo mu ta wannan kafofi to a yau darasin namu da za mu yi insha Allah za mu yi darasi ne akan yanda za ka boye yanda za ka ɓoye hotunanka da bidiyonka na sirri a cikin wayarka ba tare da application ba ta yanda babu wanda zai iya ganin wannan abin da ka ɓoye wato idan kana da wasu hotuna wanda baka so a gansu ko wasu bidiyo wanda baka so a gansu to zaka iya ɓoye su a cikin wayarka babu kuma wanda ya isa ya ga wannan abin da ka ɓoye kamar dai yadda wasu suka sani akwai application da dama da ake ɓoye wannan abubuwan sirri akan waya wanda kuma amfani da wannan application in in wani ya gani a wayarka to ya san dole akwai abin da ka ɓoye to ganin haka ne ya samu muka ga ya kamata a ce mun kawo muku wannan hanya wanda idan ka ɓoye babu wanda zai san abin da ka ɓoye domin babu wata alama da ta nuna kan cewa ka ɓoye wani abu akan wayar taka sai dai kawai in mutum ya san inda ka ɓoye ne ko kuma ka faɗa mar to shi ne zai samu damar da zai je ya ga wannan abin da ka ɓoye amma idan baka nuna mar ba to babu yanda za a iya ga wannan abin da ka ɓoye kai da kanka ka ɓoye shi saboda haka ku biyo mu to da farko abin da za mu yi akan za mu fara duba bidiyon da muke son ɓoye ko kuma hotunan domin mu tabbatar da ba sa nan yanzu misali kamar wannan bidiyo gashi wannan a yau in nan gashi wani bidiyo a yau da magana da kuma wannan haka gashi nan in muka shigo ɓangaren hoto ma gashi nan nan ma ga wannan hotunan kuna ganin su kun riga da kun gan su sannan idan muka shiga ta gallery ɗin mu nan ma kun ga wannan gashi nan in kun lura wannan bidiyon shine na farko a yau da magana in nan duk da gashi nan suna da yawa amma ina fatan kun gane su ma haka hotunan ga su nan kuna ganin su to saboda haka idan kuma mun shigo ta nan a nan gashi nan kun riga da kun ga a yau da magana sai wannan amp4 sai wannan gashi nan dai irin bidiyon da suke nan kun riga da kun gan su idan muka koma shi ma ɓangaren foto ta nan in kenan amma ga hotunan namu to za mu yi amfani za mu ɓoye su ne domin idan mun dawo mun nuna muku za ku su ba shi yasa muka fara nuna muku hotunan da bidiyon domin ku gani mu boye idan za ku ɓoye abin akwai akwai folder akan wayar android wanda take da suna android wanda amfanin wani android ne tana tattara duk wasu datoci na abubuwan da ka amfani da su kama ga application ne kan installing da sauran abubuwa to tana tara datas da sauran wasu abubuwan dai To shine amfanin wannan fallar ta Android wanda idan ka goge ta ma ba wani matsala ba amma kuma babu damuwa dai amma kuma za ta rage wani application aiki. Wani application in ka yi nisa cikinsa ka goge fallar Android to zai iya dawowa farko da sauran makamantan haka. To muna amfani da wannan dama ne na wannan fallar Android kan wayar wanda tana kan kowace wayar Android. ko kuma phone na wayar ko kuma memory na in ka ɗora shi a Android yana zuwa da wannan phone da wannan folder mai suna Android. To a cikin wannan folder kun sani akwai foldodi masu yawa a cikin ta wanda a ciki ne za mu ɗauki abin da muke son ɓoye mu je mu kai shi cikin ɗaya daga cikin folder. Idan muka kai shi to abin zai ɓuya wanda idan mun dawo nan ba za mu gan ba. Kuma idan ka ba wani wayar ka ba zai ganshi ba saboda ba zai tunanin ka boye ba a cikin wannan waje ba mu ma wannan hanyar mun kawo ta ne ba don wai ka je ka ɓoye wani abin marar amfani ko wani abu ba mun kawo ne domin ka san za ka yi amfani da wannan hanyar domin ka ɓoye ita wannan folder ko kuma ka ɓoye abin da ba so a gani ba tare da ka amfani da wasu application wasu application ba wannan kawai a iyakan wayarka ne da haka yanzu bari mu nuna muku folder za mu yi amfani da memory domin amfani da phone kan iya janyowa matsala kuma lokacin za ka iya yin resto ko format na wayar taka idan ka yi to kuma za ka ga abin naka duk sun goge ko dai makamanta haka amma idan memory ne ka ɓoye a ciki to memory ka in ba matsala ya samu ba abin kai nan da haka za mu yi amfani ne da ta memory bari mu yi da ta memory idan mun shigo memory sai mu duba folder mai suna android ga ta kamar haka sai mu shige ta idan mun shiga to a ciki ai kun ga ga folder nan guda uku to sai mu shiga wannan wannan folder mai suna data idan mun buɗe a cikin ta ga follodi nan da yawa kamar haka da haka sai mu zaɓi folda da muke so a ciki kowace folda mu iya kawo abin mu ajiye a ciki to amma mu za mu yi amfani da wannan folda ta ƙarshe ne kamar haka kenan idan mun buɗe ta kun ga da folda a ciki ruwan mu ne mu yi haka mu zuba a nan ruwan mu ne ko mu saka a nan ruwan mu ne mu koma mu zaɓi wata foldar haka yanzu bari mu koma mu je mu ɗauko abin da muke so mu ɓoye kenan yanzu misali mun shiga bidiyo mu ɗau wannan bidiyon mu ɗau wannan mu ɗau wannan mu ɗau wannan mu ɗau wannan mu ɗau wannan mun ɗauki bidiyo nawa ɗaya biyu uku huɗu biyar shida kun ga mun ɗauki bidiyo guda shida kun gane su kuma kuna ganin su sannan sai mu yi copy mob ɗin su na mob? ba copy ba sannan sai mu dawo memori? sai mu je mu folder android ɗin da muke son ɓoye sai mu shiga folder data ba dole sai data ba cikin wannan folder ɗin zaka amma data ta fi saboda ita ce ba tunana ko wani abin a ciki ba sai ka je a cikin nan kowace folder ka iya jiya to mu yanzu za mu yi amfani da wannan folder ne ta ƙarshe ga ta nan jog da tumatir na keyboard kenan sai mu shige ta kamar haka sai mu duba wannan folder mai suna files sai mu shige ta to sai mu zuba abubuwan nan a ciki mu yi mafin su so sauran ba su zo ba guda uku ne suka zo amma ba matsala a yau da magana da wani mutum sai yadda aka samu iya wa'annan ne suka zo da haka kun ga idan mun dawo kun ga da a farko suke amma babu shauran ba su zo bari mu ƙara ɗaukan wasu yanzu mu ɗau wannan mu ɗau wannan mu ɗau wannan kun ga dai kun gane su kun ga yadda suke mun yi cotton su Yawa mun komo cikin folder gahi mun zuba su to idan mun koma can za ku ga babu su kun babu su abin ya ɓuya da haka bari mu je mu ɗauko hoto ma domin shi mu tabbatar ga hoto kuna gani kuna ganin su hotuna ga su nan bari mu ɗauki wannan ɗau wannan mu ɗau wannan mu ɗau wannan kun ga mun ɗau daga wannan hoto mai alamun MTN sai wannan Hikima TV guda uku su ma mu yi cotton ɗinsu mu dawo cikin folder gashi mun dawo mun zuba su so bari mu koma ku gani kunga hotunan nan babu su gashi nan kunga babu su bidiyo su ma babu wannan bidiyon da muka ɗauka idan muka fito muka shiga cikin gallery mu dan ma dai again ba za mu gan su ba kunga ba za mu gansu ba wannan hoton da kuke gani daban ne don idan ku duba folder ma Instagram ne nan pixel nan pixel babu dai waccan folder anan idan kun duba mun riga da mun ɗauke su mun ɓoye su kun ga wannan hanya ce da aka ɓoye abubuwanka tunda babu wanda ya sai ya gansu cikin wayarka idan kuma aka dawo da su to sai ka koma cikin folder da sai ka dawo da su folder ta waje ta kan memory ko ta kan yanzu gashi mun shiga hakan ɓoye su to ƙarin wani abun ma idan kana so ita wannan folder ita ma ka ɓoye ta za ka yi rename ɗinta ne ka danne ta haka sai ka shiga wannan ka shiga rename sai ka yi mata dot a baya wato ɗigo kamar haka shikenan kun ga folder ma ta ɓata kun ga ko da mutum ya yi tunanin a cikin wayar taku ta android a cikin fallar android kun ɓoye wasu abubuwan to bari ya je ya duba shi ko ya ga abin nan da kuka ɓoye to in ya zo mai bi zai iya ganin su to za ku iya ɓoye ta ta inda ba zai su kun ga kenan babu ita in muka koma baya ma muka sake shigowa haka ita ma nan ma kun ga babu to sai dai idan kuma muna so mu dawo da ita mu duba daga ƙasa na akwai inda aka rubuta show sai mu shiga show ɗin sai mu danna show hidden files na ta nan ta fito kamar haka sai mu cire mata wannan bugun da yake bayan ta kamar haka kenan gashi nan mun cire sai mu danna gashi nan folder ta dawo saboda haka kun ga mun dawo da folder mu kenan kuma ko da mun dawo da ita idan mun shigo nan dai again babu wannan bidiyoyin su ma haka hotuna idan muka shiga hotuna hotunan da muka ɗauke su ma babu su idan mun shiga photos su ma kun ga babu su sai wa'innan hotunan da haka wannan ita ce hanyar da za ka ɓoye wasu hotunan ka da bidiyon ka na sirri waɗanda ba ka so kowa ya gani ba tare da ka amfani da wani application ba. Ina fatan wannan hanya za a amfani da ita ta hanyar da ta dace. Karshen wannan bidiyo kenan kada ku manta ku yi sharing to kuma su amfana sannan kuma in bidiyon ya burge ku, ku na mana like.